wane jin daga wannan soyayya min hudu daga wannan so da nake yin sa ba wa fi tafiyar wala al'adun wannan soyayya da nake yi a cikin mafi fekanta da kai ne tsoron da baki ɗayan su da da kulli mu'mini lokacin da ake cikin rubun tsumi ga gumi ga wahala ga ga kunci na kiyama wai Allah shi ya waye da wannan soyayya wannan ba samu kuma Allah sadi wane ne yake zai warkar da ni min hudu daga soyayya ma wa fi habibi ilahi ta'ala al'adun wannan soyayya a cikin masoyin na ubangijin halitta ne gaba daya masoyin wato masoyin ubangijin halitta ne gaba daya al-muwajjih abin girmamawa
Thank you.
وقوله عظيم به والأم وإنكاره علينا لمصحح وأخلاقه على الأولين وشدة والمولود واجب كل مركب وما بين قال عاجله وما سوى فسرة والنجم كلها وتفهم ما كنت وتعلم وبلغ وتنبل بسر من السماء إلى يمكن سلام أمان الأرض بالشوك والجنة ألا ينتهى عليه وعلوه والسلم سلام سلام على الفؤاد بالحب والنعم عليها وليلى وكذب وإن ولا للأرض بالأسماء وليلة وقعد عرض الماء والماء وغيره وقل الملوك العالمين ملوك الأرض وعلى خلق الله وقل جهنم جعل بيت للمولى نصير مصدقهم ومنه شهود كاذب لم يسلم فما لنا جعل لا كذلك يظلمون أبدا لهم كل منزل تراهم جعلنا الأولين أعداءهم وعلى مرض خير ولا تتمكن إذا ما وجدت فلا عليك كذلك وكان بشر الجنة والجعل فأرجو خلق الله إله محمد وأسره نفسا لدى كل مولد فأخرج بجميع النار إن نجيك فلله وابن الولد أو وابن ماجد ولولي ولا يولي وغير منكس كما أخرج في وجه مقدم أتيت فيا خير الأولين بعبدي من على كثيرا من جوانب مؤثري وجعله آتاك اليوم جميعا على ان تركت الخلق من غير مثل عليه صلاة الله ما أنا عاشقا وما من عادة إلى المكرم وعلي وأصحابه من كلام أجنة للوم الهدى في كل بدر ومقتدي
kaga ainihin wato kyawun nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muka da jami shi da ya lulluɓe ni sai in yi kamfe na in yi rawa ta in more da yi da hakimi a cikin lambatan masu ba a cikin dangi alfarar da abin girma a ba lai
filin daga wannan ma karamomin da suke yi ya isa daga cikin wajen manzan Allah ne
yana da wani yana mu'amala tare da ya fara tafiya ya je ya siyo kaya ya kawo masa ya siyo kaya ya kuma ya kawo Najeriya haka yake yi ana ana nan sai ya zama na a iya kwafe sai ya fara gamuwa da wani mutum sai da shi wai ya aiki a fitar da kaya kasashen wajen shi ke nan sai ya ce ai ana auna hali ina ka auna sai a biya hali sannan sai a fitar shi ke nan sai ya auna kayan da ya taɓa da su kasashen waje ya je kasar turai ko indiya ne ko ko jamani ne ko amerika ne amma ba shi ke nan sai ya ce ya kawo ya ya dawo da ya dawo ya ɗan samu riba ne amma ya kawo hali da ya dawo kan najeriya ya gama ya ƙasa ya kaya ya kuka to a misira to kuma sai ya gama da wani fada bakiris ce sai ce da shi ni fa ni har a kasa tara kuma ina so ya kasa da shi kasa don waje to na da yadda zan yi kasa ko bare ba ita ai abin da za ka yi in kana so ka ci ba rigan mutum mana ta fada shi ga za ka sa a cikin ka in ka sa a cikin ka kwastan ba za ka kaje ka ba ba wanda zai taɓa kayan ka har ka fita shi da za ka kakkare ka sai ka kayan ka dawo ba wanda zai taɓa ka saboda kana da riga ta fada na ku sai ka wani ya fada sai ka sai ka yi ka fada shi ka nan shi ka nan sai ya ɗauka ya auna kaya ba sai komai ba ya shiga ya fita ne a ya ne ya kirki ya dawo da ya dawo ya sake auna kaya ya sake sa da ya fada ya tafi ya je ya siyar ya dawo riba ne a kuma shi ke nan yana komawa na kuka ke ce kai wannan addini na ku shi ne ne ba ka ce addini kai ka ce ya zama kirka shi ke nan zai ce wa da mutum ke muna gida ina gida a zaune sai da jana sallama mara muri ba ma sallama ne ke mara muri ke zai fito ya ce a mutumin an dawo ne shi ke nan sai aka sa ba ya sa abokan kenan a kuma gida sai ce mara muri kun mata ba ke kamar ba kun mata wannan addinin namu da wannan qur'anin namu da wannan muhammadin namu duka ya ne ke kai da mu ke cewa ita to ai addinin namu ne qur'anin namu ne sai magana na sai warware sai magana na sai warware sai sai sai sai da wata sai da mala mu karanta mu suratul duha ya karanta mu suratul duha ne wa wajen suke so karanta masa wasu nabi sai ce na ce suke wannan ne na awa ma zala ta yi hukuma wa gaba to a kuma da zuwa an ce ya bata ana kuma an ce bai mata ba ta kuma ku ba mu koyi a wani magana kai da kan ita kai wa wa ai kai ka ka san ma'anar abin da ake nufi ga ko wajen ka ba nan fa'ada anan aluka ne aluka ne annabi yana yawo kasan tarihi yana yawo ne ya bata bayan annabi sadiya ta yana yawo ya fada shi ne aka kira da ne moti aka kawo shi wannan fadan nan da ake wannan kuma ma zan sa shi kuma ma rawa fada na istilahi na tin Allah na tin na tin ko koyi da kuma Allah shi ake kira da istilahi wallahi da wani ba wannan ne na ba wuta shi ke da wuta shi ne da nan da nan aka ta kan kuma suka kawo aka yi ta masa wa'azi aka yi ta masa wa'azi har ya dawo kamar ya dawo shi ke nan sai wa haka wata haka ta wani da wata lati sai ka je ka bi ne ka ta ne ka ya je mina ya je mina sai Allah ya kuma ke so sai shi ke nan sai ka koma wa ya koma ke ka shi ke nan sai dawo da ya dawo a nan haka ne da ya dawo shi ke nan ya zo ya koma ke ka tuka shi ke nan sai ya gan ita ita ita mallarin ta masa kunci shi ke nan sai aka kore shi ya koma karan gari ya dawo ya je kan ya ta zama ya ta zama har lafiya ta kama shi ya tsanani kirkoci suka kawo da gidansu da suka kawo da gidansu shi ke na sai rana da ya mutu za ka ji ana gaya mutu mutumin ke yamu suka zo suka kashe suka je suka binne su aka kawo da rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muhammad amma da lafu wanda shi ba da mutu ne ba mu wani saboda haka a kiyaye rayuwa yauwa a rika taka tsantsan a rayuwa a rika taka tsantsan a rayuwa bi sannu sannu kar ka ga rubutun ibada da kake ko rubutun wani abu da kake yi ka rubu wai kana da kyawa a a'a kuma ba abin da yake dawo irin wannan sai mun kulla baji mun kulla baji ga Allah ko ga manzon Allah ko ga mutanen Allah ko ga ga ga ga abin da ya shafi Allah Qur'ani ko hadisi kamar da kana dawo irin wannan mugun karshe kamar da ya kamata ya kuwa muka su kamar da innama umuru bil qawaid innama umuru bil qawaid da dawo a yi shi ne muhadisi a cikin rayuwa ba wai wannan yanayin da muke ciki ba Allah sai mana gajawa ba abin koyewa فلما هبل النوم بشوك مجدا على ان صباحا ايها الروح الذي kana ma amanin nawa in kai ka karanta wannan jini ka fahimce ta sosai yadda ya kamata a cikin ta ne za ka ga abin da ya hana ni bacci da kore mun bacci bacci daga gare ni ki shauki da da shauki mun ji da ina mai rerawa gare sallallahu alaihi wasallam ana na min ka ka kan in ka sabara da ma ayyuha rabbu ya wannan gidan da ji wasu lami wato kun san yawa gare su سلام سلام والبعاد بوجهه ويدرك عن ليلى وميلى وكذبي ولن وجعل الاول سلما وسيلم وما اما او سلما او اسماء ومريم
kalaman zan amal Qur'ana idan ka yi madinin manzon Allah kai kan zama za ka ga magana wadda ta ta ɗibo na da zuciya da zuci da soyayya sallallahu alaihi wasallam ba bayan sika sai da mantar da kai ga barin dukkan matan duniya Allah ya da wata da ake maka da ila abokin hira dare wa mai ya da mai rambara wa tantami da mai kayi da giya wa hindi da mai suna hindu wa dadi da jaro wasu da ma ko sun da ma wani nan ko da yau wa fatima ko da mata da kai Fatima ma au au Salma ko da ake ce mata Salma a wasma ko Asma ko Maryam duk da mata da kai wannan mata na duniya وكل ملوك الارض اول قلوب وعلى قبر كل يهاب للهري kuma kullum mun ce arzu a kai a wasa kullum duniya masu tara mata daga dukiya daga bayi da abin da yake na mulkin duniya na masu yuno idan su idan su da su yi bacci suna bacci mulki wanda ba ya tsarewa ya wuce wa ala ka mulku sai ga mulki la yubaku wanda ba ya kiyar da bijira mai da kuɗi ba kuwa ba cin hanci ba abin da ɗin zaɓe a mulkin lafiya a'a keke da keke ne sai kayi ga shi kayi to ga sakamakon ka haka ne muke lafiya kamar yadda yana cikin hadisi ko masala sallallahu alaihi wasallam yana yana yawo a kasuwa yana kira mutane zuwa zuwa ainihin addinin musulunci da ko kuma la ilaha illallah tublihu kuma la ilaha illallah tublihu kuma la ilaha illallah tublihu wa tamliku al-ardh وتجيب لكم العجب فإذا آمنتم تقوموا مهلكا كما قال الله صلى الله عليه وسلم هنا يروي أبو ذر هنا سوى قال صلى الله عليه وسلم يقول كثير لا إله إلا الله za ku samu babban rabo sannan za ku mallaki larabawa gaba daya da bilbanin duniya ma gaba daya kuma idan kuka yi imani za ku zama sarakunan gidan aljanna ba a za ka mulkun na yi ba a hujjar aljanna shi ne mulkin da ba a ce da sai da ra'ayi ya haɗin da za a ake samun ba da za ku yi nomomin talakawa ba na na wa kullu wa kullu muluki na asiwa cewa na ce wa kullu muluki a kan yamma da yawon ba a za ka mutu da ya ba ku da Allah ya dawo na ba a za ka mutu da ya ba ku da lokacin da muke an ba Allah ya Allah ya ba da daraja na kara kuma da ce bai ai da kuma ne shi ma muna da dai shi ma ya zama ani ba mai gobe insha Allah
دار خلق المولى فمنه مصدق ومنه جهود قابل لم يسلم
daga cikin su akwai wanda suka yi imani suka sallama masa suka muke na musulmi gaba ɗaya wa min jahudu akwai kuma masu mutu kafirin kafirai na misalin da musulmi da kamar irin wannan kuma da rabbul alamin ثم ذهب أجداد الكتائب يدينه يدعو لأجيالهم له كل فكر kamar da ka ta da ka ta sai ya rarraba dukkan kawo gaban kafirai ka annar mota fi ma'ayatu kai ka san mutuwa suke tinkara a cikin mutuwar akwai rayuwarsu sai tinkara mutuwa kawai don su mutu yi mana shahada za su yi idan sun mutu za su koma man Allah ne su koma cikin gidan aljanna wala ta gaban nan ladina قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياة عند ربهم إذن وأقدمهم وأن ذلك جبرته خير وراشين من الله إذا يأتي يا أيها المسلمين كيف من الله كتب سمن هنا داريا هنا بمشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما وجدتم إذا كنت تنجرون يأتي هذا بني يا إذا في هنا تفرقنا ليس قائما مقامك تقول باب وانتبه لا wanda ya ce ga kusa da kai ma a cikin jirin daga amma ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kirjinsu a cikin rundunoni a ranar masu girma wato mafi wato sadaurataka halitta Allah gaba daya na haƙi a yi Muhammadun annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asjahu wa ashabu shi da ya fi yarwa baiwa ma naktan a wajen rai la da kulli magana idan ana raba ganima haka da yanzu ne ya ce inda ya ji na bade ya da wata wani da amma ba da ba da ne ya ne da kana bayani ne bijiriyar na da duniyar nan da mutane inda da ya a wurin Allah shi duniya ba ta da ta da ko mai aka samu ko yawan sa aka zo shi da wannan Allah sai ya rabar da shi yanzu nan abun ya fada ba shi sallallahu alaihi wasallam kuma in babu ba wata damuwa fati ya ne waqtul waji lokacin da yake da da samu aw waqti ba da ko lokacin da ba shi da jiki sai ne sai ne a gurin shi ba talauci ba ya fadi shi yan ba shi ya san ya ji yana tare da shi shi ne ko ya wani wala ne wa ghayru mulkin kara an kare ne na ramu haddallah cewa duk mutumin da ya daura jinni na na kirista ya daura zai da kirista ko ta yi ga kirista ya kawo duk malamai sun yi bai kana sa yi ga kiristoci ko ka daura yin wani abu da ke daurawa mutum ya fita daga cikin musulunci a cikin ma da ya sa yi ga kirista kafin ma wanda suke yi a bangaren harkar wasan wasu staff hasu hasu
wanda suke yi bangaren ai cewa aka yi da mai mai da wani abu na abu ai musulunci ba wata ba addini ba wata ba in an yi magana a rinka to ba wani sassauci ke ba sassauci ya kamata a yi kanta a yi abin abin da ya kamata a kyamance shi ne da shi ba amma a kawai kuma da suke ya kamata su je da su je suna yi to kuma suna yi suna faɗa cikin jarabe da sani mutum zai zai mutu ba imani shi kana ganin baka kafin da ka ka ce ka dawo kana miki kana miki sai ka zo mutuwa ka cika ba na ila illa ba shi ne ai ka shi shi ne Allah mace ke ba da kawo ko mun shi ne wannan da ke cikin cikin manzara sallallahu alaihi wasallam sai ya ce